ka yi ƙoƙari ka gano wani ƙarya don koyaya ne in ka tsananta bincike za ka gano ƙarya. Na farko ƙila za ta ce maka ta yi kaza ta yi kaza ta yi achieving kaza ta yi achieving kaza a rayuwa. To ta nawa ne ta yi achieving waɗannan abubuwa? ta nawa ne ta yi achieving waɗannan abubuwa? Za ka yi lissafi sai ka ga a'a to ai ƙila shekarun sun yi kaɗan. da wannan abubuwan da wannan matsayin da take kira ma kanta za ka iya dinga tambayanta akai-akai kana tambayan ka dinga maimaita mata tambayoyi za ka gane ko ita wace ce abu na gaba shine yawan tambayoyin da za ka dinga yi mata ya zama kana yawan tambayanta haƙiƙanin ita wace ce dole wata rana in ba ta da gaskiya sai ta saba saboda ba wanda yake mantawa da asalin shi ba wanda yake mantawa da ko shi wane ne kila maganan da ta gaya maka da farko in ka sake tambayanta bayan kwana biyu wani magana ta manta ta gaya maka wani magana makamancin haka za ka iya kama ta anan to idan ka samu wannan sai ka fito ka gaya mata ba kirikiri eh ke na fa gane ko ke wace ce kawai ki fito ki bayani ko ka fito kai bayani kai wane ne abu na gaba shine ka tabbatar ka ɓoye wani duk wani a bayanan sirri naka wurin da kake aiki ina kake zama ina ne gidanku ina danginka suke duk ka ɓoye wannan ba wai daga haɗuwa da mace a social media za ka fara gaya maka kai ɗan wani ne gidanku yana layi kaza unguwa kaza layi kaza a state kaza kaza ka bata full details ɗinka idan fa mai son ta cutar da kai ne ta riga cikin sauri daga nan inda take za ta sa a cuce ka ba sai ta motsa ba a nan inda kake bata bayanan kafin ka gama ta aikata maka saboda suna da mugun sauri in waɗannan mutanen da kake gani da fatan za a yi hatara da haka na kawo ƙarshen bidiyon nan namu wasu za su ce wannan zancen banza ne amma ba zancen banza ba ne wanda abin ya taɓa faruwa da su sun san magana da nake faɗa gaskiya ne kuma idan kuka riƙe shi kuka yi amfani da abin da na gaya muku zai muku amfani ko da a nan gaba kun zo kun ci karo da irin waɗannan abubuwan na fatima jibrin nake cewa idan kallon ku na farko kenan ku danna mana subscribe kuma ku danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mu ɗora akwai number a kan wannan video idan kuna da wani abu da kuke so a tattauna a cikin wannan channel ɗin namu. Ku dinga text banda kira ko ku yi comment ku bayyana ra'ayinku in wani ilimi ne kuke so ku ƙara mana da za mu gaya ma al'umma su ƙaru duk mu tattauna a ƙasan comment section na wannan video Mun gode.